تنقضي الآجال أجلنكو يقاري وأنتم في عمل الله كنا تكين أيكين الله يا سلام كنا تكين يو الله أيكي فافعلوا أيكا haka. duk wanda zai iya yayi ta aiki har ajalin da Allah ya ajiye masa ya zo ya ƙare Allah ya ɗauki ransa yana cikin yi wa Allah aiki ya aikata haka wannan yana da kyau walan tastati'u zalika illa billah amma fa ba za ku iya yi wa Allah aiki ba sai kun nemi taimakon Allah din fasabiqu fi muhali ajalikum ku gaggawa dangane da wato jinkiri na ajalinku ɗan abin da ya saura na kwanakinku muhali ajalikum dan abin da bai kai ya kawo man yan kwanakin da suka saura muku ku yi gaggawa qabla an tanqadi ajalukum kafin ajalin ku ya kare yan uwa ku yi aiki fatardudkum fataruddukum ila su'i amalikum ajalin ku ya zo ya mai da ku zuwa mummunan aikin ku ku yi gaggawa fa inna aqwaman ja'alu ajalahum li ghairihim an yi wasu mutane da sun sanya tunanin ajalinsu ga waninsu wani kullum baya tunanin shi zai mutu amma yana dubawa ne wani fa ya kusa mutuwa haka ne wani baya tunanin mutuwa a kansa amma yana tunawa wani shine fainna a kawaman ja'alu jalahun li ghairihim su an fusahun suka manta kawukansu. ka rinka jin wasu maganganu malam kai kashi abubakar yana raye ne da mu a yanzu kar yi haka kai bawan Allah kar ka rinka tuna ajalin wani tuno naka nawa nawa ne ɗa jinjiri ya mutu ya bar ubansa mai shekara saba'in nawa nawa ne uwa tana shayar da ɗanta da nono da daddare ta mutu sai dai a zo a zare wannan ɗan yana riƙe da wannan nonon yana tsotsa ta tafi ta bashi wani bawan Allah ɗansa ya girma shi yake lura da shi yake taimaka masa Allah ya ba shi wadata da rufin asiri yana cikin ganiyarsa samartakarsa da ƙarfinsa shi ko tsohon ya riga ya gajiya baya iya fita baya iya komai abincinsa daga hannun ɗan abin shansa daga hannun ɗan suturarsa daga hannun ɗan iyalansa ga baki ɗaya da abincin gidan iyalan da komai yana hannun ɗan sai Allah ya turo mutuwa sai ta ɗauke ɗan ta tafi da shi dattijan nan ya yi kuka ya yi kuka ya zubar da hawa ya ce yau da Allah yana shawara da ya shawarce ni da bai ɗauki wani ba da ni ya ɗauka da mutuwa ba ta ɗauki wani ba da ni ta ɗauka wani wani shi ke kaza wani shi ke kaza wani shi ke kaza amma yau mutuwa ta zo ta ɗauke wane ta tafi da shi ta banni ni da ba ni da amfani ga waɗannan sai dai su ganni su zo su gaishe ni kawai ku daina sanya ajalin wasu ku ne abin lura amma ku ku manta da naku ajalin duniya fa akwai wa'azi a cikin kai bawan Allah ka sani mutum zai tashi lami lafiya tafiya zai ce yayi sallama yayi tafiya insha Allah sai ya je kwamsa a tsari wani bawan Allah sati biyu da suka wuce da yamma a kofar gida da shi da jama'a haka makota irin dai ana tana ce a su su wajen biyar shi da haka ke cewa a Allah mai hikima yanzu fa bai gagara ba a ce gobe ko wani a cikin ya mutu haka al'amarin ubangiji yake suka ce a yau malam wani akwai shakka akan wannan Ya ce ka Allah sa mu cika da imani yanda muke lafiya din nan gobe washe gari yaya aka yi aka yi sai Allah ɗoro masa tafiya zuwa Abuja ka san wani lokacin tafiya za ta zo ma baktatan ba zato ba tsammani wani lokacin ma kai tafiyar ma ba san kai ba ashe ajali ne kira shi malam ya hau mota yana tafiya yana tafiya yana tafiya yana tafiya inda ajalin ya zo masa sai ya je kwankwatsa wani haɗari mummuna ko duriyarsa ba ji ba sai da gawa aka ɗauko ta aka dawo da ita gida sai wani cikin abokanan sai ya kuka ya zubar da hawaye ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yau wannan gawa jiya jiya wannan gawa take mana wa'azi akan mutuwa ashe ita ce mutuwar za ta zo ta ɗauke ta insha Allah wannan lokacin da ya ba su labari yake tattaunawa da su akan mutuwar nan insha Allah da washe garin ya zo to gawarsa ne a kwance ana ƙoƙarin wanke ta za a kai ta lahira bai gagara a kaina ba bai gagara a kanka ba bai gagara a kan kowa ba saboda babu wani wanda yake da garanti a rayuwar duniya wallahi zaman lallabe muke kawai lalimai ne cikin duhu idan da na san na hau mota na tafi daga nan zuwa Zariya zan yi accident mutu ba ran au ba zama zan yi wallahi inda na san mutuwa ga tanan tana tahowa kusa da makarantar nan ni take laluma to za mu yi gudu iya gudu da ni da ita amma ban sani ba magana abubakar ɗinnan magana ce mai tsada wanda mai tunani da hankali ya kamata ya sanya basira a kai fa an hakum an ta takunu amsalahum na hana ku kar ku zama misali irin waɗannan mutane alwaha alwaha annaja annaja ku yi sauri ku yi sauri ku nemi tsira ku nemi tsira inna wara'akum taliban hasisan amruhu sari'a lallai a bayan ku akwai wani mai neman ku shine talib wani mai neman ku wanda yake bin ku yana neman wani abu a tattare da ku hasisan da gaggawa amruhu sari'a shi al'amarinsa gaggawa ne da shi baya bata lokaci yana nufin mutuwa kenan a bayan ka ga mutuwa nan tana bin ka a guje tana gaggawa ba ta maka jinkiri kuma al'amarinta akwai abin tsoro a ciki wasiyar da wa umar ibn khattab wa huwa ala firash al-maut sayyidina abubakar ga ajali ya zo masa ya kira dan uwansa kuma abokinsa na kusa da shi sayyidina umar ibn al-khattab saboda sayyidina umar shine ya zamanto khalifa bayan sayyidina abubakar babu jayayya kawai daman abubakar cewa yayi wani shine khalifa na wani shine khalifa na to bari ku ji wasiyar da yayi wa dan uwansa Umar har Abdurrahman bin Abdullah bin Sabit قال لما حضر أبا بكر الصديق da يا عند متوى تزوى أبو بكر دعا عمر سيكرا عمر دي مسا وسيا فقال له اتق الله يا عمر يتشير ji tsoron Allah ya Umar. واعلم أن الله أن لله عملا بالنهار أي عملا بالنهار لا يقبله بالليل كسني شوى ألا ينادى وانا أيكن da ya sanya ana yinsa da rana ne amma baya sa da daddare aikin rana ka yi shi da rana karka bar aikin dare ka kawo shi rana Allah ya sa a yi azahar ko? ba da rana ya ce a yi ta ba la'asar da rana ka ce a yi ta sai ka ɗauke kwata-kwata ka medo da ita dare Allah zai karba Allah bai zai karba ba isha'i ba ana yin ta da daddare ba sai ka ɗauke ka ce za ka dawo da ita ka yi ta yanzu Allah zai karba Allah bai zai karba ba wa amalan bin laili la yaqbaluhu bin nahar yana da aiki da daddare wanda baya sa kuma da rana wa annahu la yaqbalu nafilatan hatta tuadda farida malam maganganu ne masu tsada ka lura da su Allah baya karban nafila sai an bada farilla baka sauke wajibi ba ka zo kana lalaman nafila ba ruwan Allah da ka idan baka yi farilla ba babu وإنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة باتباعهم الحق في دار الدنيا للي ميزان وطن mizanin su yayi nauyi mizanin yayi nauyi ne saboda bin gaskiya da suke yi a gidan duniya wasiqaluhu alaihim da kuma nauyin da mizani ya yi musu sun bi gaskiya da nauyin da gaskiyar ta yi musu suka haƙura suka ɗauke ta suka aiki da ita sai mizanin su ya yi nauyi ya fa gama maka wancan magana kuma ya shiga wata magana ne duk wanda ka ga ma'auninsa ya yi nauyi ya cika to ma'auninsa ya yi nauyi ne saboda bin gaskiya da aiki da gaskiya da yake yi Wa mizanin yuda وهك لميزان يوضع فيه الحق غدا أن يكون ثقيلا يا تنشنتا a جزاء gaskiya جسكيا أكن سا yayi nauyi ranar tashin alkiyama ya cancanta saboda gaskiya ya kamata zamanto tana da nauyi haka kuma mizani da ya auna gaskiya ya kamata ta zamanto mizani ya zamanto mai nauyi nan fa wa'azi ake wa umar cewa ka zama mai gaskiya can kuma da farko wa'azi ake wa Umar kada aiki na khalifanci da ya kamata ka yi shi yanzu ka bar shi sai da daddare ko kuma aikin da ya kamata ka yi shi da daddare ka yi shi da safe kar ka yi wannan wannan shine wa'azin da yake masa kamar yanzu misalin mai aikin ofis ne ya zo a kawo masa fayil kawai budewa fa zai yi ya sa hannu aikinsa kawai ya sa hannu ana kawo sai ce a ji shi a nan gurin in sha Allah tabaraka ta fayil din nan naka sai wata shida bai sa hannu akai ba kabi kabi kabi kabi kabi har ka shiga uku amma bai sa hannu ba kuma wannan abin hatta masu addini suna da wannan a ofisoshinsu sai wanda Allah ya kubutar abu ne malam gashi nan za a zo a yi shi a lokaci guda za a yi a gama da kayan aiki da komai amma Allah ba za su yi ba sai a ce aji takaddu ne za ka sa hannu wani yana so zai tafi da shi Abuja wani yana so zai je dan nemi dan aikin sa wani yana so zai je a kaza sai ya sa hannu ya ya kai wallahi wani ne bai sa hannu ba yayi ta ajiya kuma haka Najeriya take kwanan nan wani dan uwa muka ji zai lasin a wani state daga cikin state din nan a ka'ida ba za a ba ka lasin ɗin nan ba sai ka yi wata ɗaya wata biyu da ya je da yake shi ya iya abin da ake yi sai ya kira ma'aikacin ya ce kaga yanzu nake son sa ce wa nake yanzu yanzu nan ya ce kwarai kuwa to a ba komai yi ba komai aka je aka kawo ce yaya sai ya ɗauki ɗari biyar ɗari biyar kawai sai ya miƙa masa ce yanzu amma wallahi malam akan ido na take aka danna wa kwamfutar na aka danna mata aka sa mata robar lasin ɗin take ta fitar dan gidansu ta isa ba za ta yi ba ɗari biyar wasa ne wani kuma in yazo sai ba da dubu ɗaya take sai a fitar mana wanda kuma da wallahi sai kai wata nawa kana jira amma akwai abin da fa za ka yi watanni kana nema wanda ya je fa za a masa rana ɗaya ne akwai express ko passport yanzu nan in ka je za ka yi passport wataƙila a ce ka yi kai kwana kaza kai kwana kaza akwai wanda yana zaune za a ce zauna nan yanzu yanzu a fitar ba wani abujan da ake zuwa wai a sa hannu a ah, ai sai an dauka an kai abuja director chief of kane ne ya sa hannu da ba wani da suke sa hannun subhanallah to idan har za a iya yin sa yanzu to dan me yasa za a jinkirta shi a bar shi sai lokaci kaza to wannan yana da faruwa headmaster a office ɗinsa sai wahal da kai akan takarda headmaster kawai yi eh, saboda shi ma yana mulki ya sa ma hannu a takarda bai sa ba principal haka waye haka kowa kuma idan an zo shikenan sai ta muzurai yo asibiti zaka je da kuɗinka ka bada kati da komai a baka kana jiran likita ko na makamancin wannan kana ji kana ganin sai ta bata lokaci bare ma saurare ka ba in kai magana ce malam ku bashi kuɗin su tafiyar ka dabi'ar mu kenan shi yasa mai mutumin kirki shine wanda yake lura da hukukun nas hakkin mutane akan shi duk abin da ka san kana da hakki kan shi wani yana da hakki a kanka kai kokari ka sauke masa amma mutane gani suke ai cin abinci suke zaka ci abinci ne a ranar tashi alkiyama duk wanda ka danne masa ki ka zalunce shi ka cuce shi to wallahi zaka gamu da ubangiji kuma zai mai hisabi ce mizani ya cancanta yayi nauyi mizanin da aka cika shi da gaskiya wa inna ma khaffat mawazinu man khaffat mawazinu yawm al-qiyamah bi ittiba'ihim al-batil Umar ina gaya maka cewa lalle mizanin waɗanda mizanin su ya zama shamfera ba'i da nauyi ya zama shafal shafal shine kaffat ba nauyi mizanin su yayi rashin nauyi ne saboda bin ƙarya bittiba'ihimul batil bin ƙarya da barna fi duniya da suke yi a cikin duniya wa khifatuhu alaihim mizani ya zamanto musu wato mai sauki bai da nauyi وهو لميزان يوضع فيه الباطل غدا أن يكون خفيفا يا كوشنشنتا Mizani ma'auni da aka sa masa karya a ciki dama rayuwarka gaba ɗaya karya ce da rashin gaskiya lalle ko ya cancanta Mizani kai zama bai da nauyi wa inna allaha ta'ala zakara ahlal janna fa zakarahum bi ahsani amalihim ya umar Allah ya ambaci yan aljanna da ya zo su sai ya ambace su da kyawawan ayyukansu wa tajawaza an sayyi'ihi amma ya yafe musu munanan ayyukan kowane bawa yana da kyakkyawa yana da mummuna da Allah zai sashi shi aljanna sai ya yafe masa mummunan ya bar masa kyakkyawa Allah samu cikin su fa idza zakartahum qulta inni akhafu Allah alhaqa bihim idan <clears throat> idan aka ambace su ma sai ka ji tsoron cewa kana jin tsoron ka haɗu ma da su ma'ana watakila suna da laifi da zunubi da ake ganin Allah zai musu hukuma an ambace su sai ka ji kana jin tsoron ma ka haɗu da su amma Allah sai ya yafe musu ya sa su gidan aljanna wa inna Allah ta'ala zakara ahlan nar fa zakarahum bi aswa'i a'malihim Allah ya ambace yan wuta da ya zo ambatan sai ya ambace su da mummunan aiki wa radda alaihim ahsanahu kuma ya juyar musu da kyakkyawan dan ba su cancanci a karbe shi ba fa idza zakartahum qulta inni la arju an la akuna ma'a haula idan an bace sai ka ce ina fatan kadan haɗu da waɗannan yace ce al-abdu ragiban wa rahiba ana son bawa ya zama mai kwaɗayin rahamar ubangiji rahiban mai jin tsoron ukubar Allah la yatamanna ala Allah kada ya rinka son banza shine la yatamanna ala Allah kada ya rinka son bati kada ya rinka son fala kada ya rinka son maho shine la yatamanna ala Allah al kenan wala ya qanutu min rahmatillah kada ya ɗauki tsammani da rahmar ubangiji la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a fa in anta hafizta wasiyati umar idan har ka haddace ka kiyaye wasiyata a gare ka fala yaku ghaibun ahabba ilaika min al-maut wallahi babu wani ɓoyayyen abu da zai zo ya fi soyuwa gare ka fiye da mutuwa wani abu ne ɓoyayye. kana son sa amma baka gan shi ba babu irin abin da zaka so irin mutuwa in dai wannan wasiyar tawa ka rike ta to zaka ji kana son abin nan da yake boye shine mutuwa wa huwa atik amma fa mutuwa za ta zo maka ko shakka babu wannan fa mala yana kan gadon sa na rashin lafiya lahadarsa ta ƙarshe motsinsa na ƙarshe ke ga Umar wannan magana ka ji bayan Allah wani an ta zayyata wasiyati amma yau umar da ka tozartar da wasiyata fala yaku ghaibun abghada ilayka min al-maut wallahi babu wani abu boyayye da zai zo wato ka guje shi ka ji tsoron ya same ka irin mutuwa saboda ka tozartar da gaskiya abin da na gaya maka ba kai aiki da shi ba walasta tu'jizuhu kuma kai ba karfin mutuwa ba walasta tu'jizuhu kai baka fi ƙarfin mutuwa ba wannan magana tana nan cikin hilyatul auliya da safwatu safwa laqad awdaha fi hadhihi alwasiyya aljami'a ma'alim at-tariq as-sahih haqiqa sayyidina abubakar a cikin wannan dunkulalliyar wasiyya ya hada wato ya bayyana mana wato hanya ta kwarai ingantacciya ta yadda za mu bi ta musanta alladhi yajibu an yasira alaihi jami'ul musulmina, wanda wajibi ne ga dukkan musulmi su bi wannan hanya hukaman wa mahkumina waɗanda suke masu sarauta da waɗanda ake sarauta ɗin ƙul fahal min muddakir fahal muddakir akwai mai ɗaukan izina da wa'azi wannan jawabi da muka yi yayi abu na ƙarshe allahabatul akhira fi hayatihi seconds na ƙarshe a rayuwar abubakar abin da ya faru gare shi durusun wa ibar abubuwa na darasi da lura an aisha ta radiyallahu anha qalat lamma marida abubakar maradahu alladhi mata fi yayin da abubakar yayi rashin lafiya rashin lafiyan da ya bar duniya qala sai ce unzuru ma za zada fi mali ku duba menene ya karu a cikin dukiyata Munzu da kaltufin imara tun lokacin da na zamanto shugaba na shiga harkar mulki da shugabanci. Ku duba na menene ya ƙaru? Tun daga hawa na mulki har zuwa yau. Fa ba su bihi ilil Khalifa, min ba shikenan ku tattara duk abin da kuka ga ya samu ƙari? Ku kaiwa Khalifan da zai zo bayana. idan da ina da kuɗi dubu ɗari biyar ne na yi shekara biyu ina khalifa sai aka samu dubu ɗari biyar da hamsin dubu ɗari shida ku duba duk abin da kuka ga ya ƙaru daga dalilin hawa na mulkin nan ku tattara ku miƙa wa khalifan da zai zo bayana kaga mai hankali kenan kaga mai tunani kenan yanzu wannan magana tana nuna ashe masu mulki suna wawura zai iya yiwa wani abun ya ƙaru ka mallaki abun da baka mallaka ba ba ta hanyar halal ba ba ta hanyar halal wannan ba laifi za ka iya mallaka cikin albashinka cikin isanin da gwamnati za ta ma cikin hudun hutunka cikin kudin ku cikin waye da sauransu ba laifi amma cikin kudin al'umma jininsu da kake tsotsa kake tatsa sai sayi motoci ka ba wanda kaga dama ka hau wanda kaga dama irin rigarka irin motarka irin nau'in ka irin nau'in motocinka ka auri matan da kaga dama ka auri yar da kaga dama ka ci abincin da ka ga dama ka daga wanda ka ga dama ka danne wanda kaga dama Ka ga mutum subhanallah ya hau ofishin da duka duka albashinsa bai wuce dubu ɗari biyu ba su waye ne ma masu albashi sama da dubu ɗari biyu amma ka ga subhanallah a shekara ɗaya shekara biyu ya mallaki kuɗi ya fi miliyan ɗari biyu wannan ƙananan ɓarayi kenan wato a duniya kafin ka samu ƙasar da ake sata ta ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'una irin najeriya za ka daɗe wallahi don satar da mutanen suke shine ke jefa mu cikin wahala ba mu da wuta saboda sata barayi sun yawa don kuɗin gyara wutar wani ne zai sace ba mu da ruwa mai kyau tacace. saboda barayi sun sace don kuɗin gyara ruwan a bawa mutane ruwa mai kyau su sha wani zai zauna shi shi kadai saboda shi darakta ne ko shi minista ne ko kwamishina ne ya ɗebe kuɗin gabaki ɗaya yanzu ba ga nan ruwa ba biliyoyi nawa aka sake a ce za a gyara ruwan kano biliyan nawa ake aka sake mai sauraron rediyo ya sani yan siyasa sun fito sun yi surutun sun yi maganganun sun yi habaicin sun faɗa amma an san barawon da ya sace kuɗin ruwan ai ko ba ka bane ba wasu mutane ne kawai suka zauna suka cinye kuɗin kuma ba a isa musu magana ba To ku ne in sun tsaya gaba ba na wuce gaban su kowa idan ya leka gani a ah, to shikenan ya za a yi sai dai a kuri ku ci ku ci ku tara ku yi abin da za ku yi mutum ma ya zo ma ya tara abin ma duke ma ba ta masa amfani to me za ka yi malam ɗan ƙaramin mai kuɗi akwai lokacin da kuɗi ba za su yi ma amfani ba wallahi to ka mallaki gida ka auri matan da za ka aura kana da motocin da za ka hau kana da kadarori kana zuwa shago kana samun riba baka da matsalar abinci baka da matsalar zuwa aikin hajji ko umra to me zaka yi da sauran kuɗin me kake nema sama da wannan kuma baka samu imanin da zaka je ka gina mutane masallaci ba baka samu takawar da zaka je ka taimaki yan uwanka ba baka samu takawar da zaka taimaki mutane dalibai ka sa su je su yi karatu ka biya musu kuɗin makaranta ba baka da wannan tunanin amma dai wannan abubuwan duk ka mallake su ka gaya mun me zaka yi da sauran kuɗin wannan fa ɗan ƙaramin wanda bai kai ya kawo ballantana masu mulki mahandama sata sata sata ɗiban kuɗin al'umma sata na masifa ka duba abin da abubakar ke cewa ku duba cikin dukiyata duk abin da ya ƙaru ku ɗebe ku juyar kisa akwai kallo ran tashi alƙiyama انظروا ماذا ماذا في مالي منذ دخلت في الإمارة fa ba'athu bihi ila khalifa ku aika shi zuwa khalifa min ba'di da wanda yake bana fa nazarna sai muka duba injina na Aisha fa idza abdun nubi kana yahmiluhu sibyanahu sai ga wani bawa kana yahmiluhu sibyanahu wanda yaransa suke ɗaukansa suke tafiya da shi wa idza nadihun abu na biyu sai ga raƙumi wanda ake ɗiban ruwa da shi kun san daman kar ku manta fa abubakar ya ɗauki duk abin da ya mallaka ya bawa Allah ya ba manzo Allah mun karanta da ku ko ba haka bane to abin da abubakar ya bari kenan bawa abdun bawa nubi sai kuma raƙumi da ake ɗiban ruwa in an ce raƙumi nazir shine raƙumin da ake ɗiban ruwa shine raƙumi nazir kana yasqi bustanan lahu wanda yake shayar da gona abubakar din yana noma abubakar yana noma hayyabar duniya yana noma ya je ya noma ya ciyar da iyalinsa ni ko yanzu da ni da kai muna da halin za mu noma ma ba za mu yi ba girman kai ce ha yaushe mutum zai je gona yana yi ya je sunkuya da kanshi ya dauki bayi a tafi a je a gyara in abinci ya yi a sare a kawo a ci a gida halal malak fa ba asna bihima ila umar muka ɗebe su muka kai su gurin Umar da wannan bawa da wannan raƙumi muka ce Umar gashi qalat fa akhbarani jaddi anna Umar baka tace kakana ya bani labari da aka yi wa Umar wannan aka ce ga abinda Abubakar ya bari da bawa da raƙumi ɗaya sai Umar sai fashe da kuka wa qala rahmatullahi ala Abi Ya yace Allah jikan Abubakar Allah ya masa rahama laqad at'aba man ba'dahu ta'ban shadida haƙiƙa Abubakar ya wahal da wanda za su biyo bayansa wahalarwa mai tsanani idan a ce yanzu abubakar ya mun wannan wa'azi ya mun malam wa'azi ne shugaba ne kai da ya shugabanci a bayan ka da ya zo zai mutu ya ɗauko raƙumi ya ɗauko bawa gashi nan shine abin da ya karu a zuciyarsa lokacin da ya mulki ya ɗauka baka ya wahal da kai wahal da kai shine kai kuma ka sanya za ka yi zai wahala shi yasa umar kuma da ya tashi shi kuma nasu abin ma sai ya wuce tunanin ɗan adam kuma don gaba ɗaya kuma khalifofin nan ba wanda kuma ya kai ma umar tsantseni da tsaba adalci ba a yi wannan mutumin ba ba a yi shi ba a tarihi ba a yi shi ba laqad at'aba man ta ban sharida subhanallah tarikatul khalifa subhanallah Gadon khalifa kenan abinda khalifa ya mutu ya bari ba wa kwaya ɗaya rak da kuma raƙumi guda ɗaya na ɗiban ruwa shine kawai shugaban duniya gaba ɗaya menene kansila ya mutu ya bari me ciyaman ya mutu ya bari menene a a a a a gwamna ya mutu ya bari menene masarauci ya mutu ya bari menene shugaban ƙasa ya mutu ya bari menene minista ya mutu ya bari darakta me ya mutu ya bari subhanallah tarikatul khalifa abdun wa ba'ir da bawa da raƙumi inna في ذلك la'ibratan liman يخشى lalle wannan abun lura ne amma faga mai tsoron Allah kaga irin wannan isoshi shine malaman da suke gindin gwamnati ya kamata su rinka gaya musu malaman gwamnati ba su ya kamata su rinka gaya musu ba kana ganin shugaban ka mai tsoron Allah bane ta kawa in ya gayyace ka taro ko yana tafiya da kai ko ana yi da ku sai ka je ka karanta masa wannan ci Allah bari dan karanta ma wani abu daga cikin rayuwar sayyidina Abubakar amma ba za su yi ba sai dai su gyara miyar su kawai da aljihun su Allah ka tsare mu wa an Aisha radiyallahu anha qalat inna Abu Bakar lamma hadaratu al-wafa Abu Bakar yayin da mutuwa ta zo masa qala ay yawmin hadha yace wace rana ce wannan qalu al-ithnin ce yau litinin qala fa in mitu min lailati fala tantadhiru bi li idan na mutu yau a cikin wannan daren kar ku jira wai ku bari sai gobe in na mutu a wannan daren ku ɗauke ni ku kai ni kuma haka aka yi ɗin da daddaren kuma ya mutu ranar litinin ba ranar da annabi ya rasu a wannan daren shi ma ya rasu ya ce kada ku bar ni sai gobe yana da hikima annabi ya ce a gaggawa da gawa a kai ta ko in alheri ce za a tarar sannan kuma ya dace da wannan rana ɗin da annabi ya bar duniya fa inna ahabbal ayyami wal layali ilayya aqrabuha min rasulillah abubakar ce wallahi darrai da yinnai yini da dare kwanaki da darrai da suka fi soyuwa gare ni waɗanda suka fi kusanci da annabi ina so in zamanta kwanan da na mutu daren da na mutu ina kusan da annabi hadisi imamu ahmad وعن عبادة بن قيس قال لما حضرت أبا بكر الوفاء يعني عند وتوى تزوى أبو بكر قال لعائشة سيتشو عائشة اغسلي ثوبي هذين وكفنيني بهما عائشة بما تشو ما تسبى يشو إسا يرجنا النبي وانكي وأن ريقنا نوا ريقا